من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamis 21 ga watan ah, safar na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da uku ga watan sha biyu na shekara ta 2015 miladiya a kafin mu tashi a tambaya ta 43 a karatun da muka yi jiya akwai gyara kaɗan alhamdulillahi allah sata ɗaya ɗan uwa da muka tashi a nan ya zo ya nuna mu Ah, bayan haka na buga wa malam khamis almasri da yake ya kware akan wannan littafin sosai da kuma ya karantar da shi sosai sannan kuma akwai abin da na tsallake ban fassara shi ba ina dubawa na gani to da farko idan muka lura cikin jerin sunayen nan na limamansu akwai mutum biyu da ake masa alkunya da abu muhammad mutum biyu da ake musu alkunya da abu muhammad idan kuka duba can ku duba eh, can wajen jerin sunayensu za ku ga akwai shi hussein shi ne lamba ta uku ba nan ba ne can eh, wajen sunayensu ɗin kun manta shafin kenan farko farko ne fa inda aka jera sunayen limamansu shafi na ashirin da shida kun uku kun al hussein ibn Ali ibn Abi talibin yukanna bi Abi Abdullahi kun gani to ku je can wajen eh, Ja'far Sadiq na shida Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radiyallahu yukanna bi Abi Abdullahi shima kun ga wanda ake musu alkunya da Abu Abdullahi nawa biyu ne to in kun ji an ce an abi abdullahi kala akhbarani abu abdullah to abu abdullahi ja'far bin hussein in sadiq ne ya ruwaito daga na saman shi shine hussein ina fata an gane ko abu abdullahi shine shi wannan ja'far din na shida ne ya ruwaito daga na saman shi shine hussein yawwa eh to a karatun da muka yi jiya sai na ta rifarin abdullahi zuwa ga kuma shi abdullahi mutum ɗaya inda aka samu kuskure kenan akwai wani ɗan'uwa da ya nusantar da ni a nan Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi yanzu bari ɗauko misali ɗaya inda na fassara a bisa kuskuren sai ku ji yadda fassarar yake sai a yi applying ɗin shi akan akan sauran mu je inda wajen ziyaran kabarin falalan ziyaran kabarin shi kun ga wajen kake waftarau an abdi abi abdullahi wai abu abdullahi anan shine shi ne ja'afar asadi can inda muka karanta falon ziyartar kabarin shi jiya kun ga wajen an abi abdullahi alaihi salam kala man zara kabral husain ibn aliyin abi abdullahi din nan wanda ya wannan ruwaito shine hasan wannan ja'afar الصادق نشد إنا هنا فاتا أنغانيكو نشد ميرويتو فللن زيارة كبرين حسين جعفر ابن محمد شين يرويتو أرويتو دقا جريشي shi ya ba da labarin cewa man zara kabral ina fata an gane ko to wannan shine sai nan kuma can kama sama shafin, layi na farko a wannan shafin waftarau alfa alfa hijjatin ma alƙa’in kun ga alƙa'in din nan yawa to shine na tsallake ban fassara ba ina fata an gane ko to shi ma wato sun ƙirƙiro hujja suka ce wanda ya ziyarci kabarin husaini yana da lada alfa alfi hijjatin dubu sau dubu nawa kenan yawa yana da alfa alfa hijjatin ma'alƙa'in za a ba shi ladan haji miliyan ɗaya wanda ya haji tare da alka'im alka'im ɗin shine mahadi shine suke maka lakabi sannan kuma wa alfa alfa umratin ma'a rasulillah kun ga mahadi ma yafi manzo Allah shi in ka ziyarci kabarin kabarin Hussein za a baka lada miliyon ladan hajjin da mutum yayi da mahadi sai na a bashi ladan umra shi ma miliyan ɗaya da wanda ya da annabi kun ga ai haji ya fi umra ko ba haka ba to umra miliyan ɗaya ladan umra miliyan ɗaya tamkar mutum da ya yi uh, haji sau miliyan ɗaya tare da mahadi sannan a baka kuma ladan umra miliyan ɗaya wanda aka yi shi da annabi kun annabi aka ba ma umra da leza wanti shi kuma wancan maji shine yawwa da haiwan ɗin, to wannan dai shine da fatan Allah ubangiji ya samu dace Yawwa, duk wanda dai ya ji kuskure ya nusantar da ni da Allah har mutu ya yada abinda ba haka bane kuma ana cikin anan sani za ka yi editin ka ka san gyaran da za ka yi can din Allah ubangiji ya samu dace yau za mu tashi a tambaya ta 43 mu a aqidan ahlus sunna a shari'a waye yake da iko ya ce kaza halal ne kaza haram ne Allah Allah shine mai halatta abu ya haramta da shi da waye annabi Muhammad sallallahu shi ma annabi din la yantiqu anil hawa ko shi ma ba shi bane zai faɗa bisa ra'in kansa ko son zuciyarsa shi ma in huwa illa wahayu yuha sai abinda Allah madaukakin sarki ya masa wahayi Allah madaukakin sarki na ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum azabun alim Allah ce kada ku kuskura a ku yayyanke wa abubuwa hukunci da ka motsa ka ce kaza halal ne da ka motsa ka ce kaza haram ne kawai aikin ka kai kawai yanke hukunci kaza halal ne kaza haram ne kaza halal ne kaza haram ne Allah ce idan kuna haka litaftaru ala Allahil ba za ku kirkiri karya wata rana ku danganta ga Allah domin Allah shine mai haƙƙin halatta abu shine mai haƙƙin haramta abu kawai ko Allah ya faɗa ko ya faɗe ki ta harshen manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce li taftaru ala kadiba masu kirkiran ƙarya su dangana ga Allah kaga da ka halatta abinda baka da ilimin shi sai Allah ce ka dangana ƙarya ne a gare shi domin haƙƙin shi ka shiga da kace kaza halal ne kaga ka baka sani ba ka kirkiri ƙarya ka dangana domin haƙƙin Allah ne shine kadai mai halattawa mai cewa kaza halal ne kaza haram ne duk abin da baka san kansa ba aka tambaye ka da ya hukunci kaza kace haram ne to fa ka shar'anta wa mutane ka shar'anta musu wannan abun ta hanyar haramta musu ko ka ce halal to ka shar'anta musu to Allah yake to ka kirkiri karya ka danganta mu innal ladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun masu ke kiran karya su danganta ga Allah har abada ba ka taɓa cin nasara ba ka taɓa rabauta in ji Allah manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa ma yace man man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar wanda ya mun karya da gangan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ban faɗi abu ba yace na faɗa kawai ka jingar abu ka ce mutane su rika yin shi sunna ne da gangan kace kuma annabi ne ya faɗa to annabi ya ce in ka je lahira ka ta san mawutan jahannama kawai ka nemi masaukinka a can to shi ma Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ba sa taɓa rabauta da aljanna gobe kiyama Allah ya takan yi mutum ya kirkiri ƙaryan ya ce kaza halal kaza haram ne don a yaba a ce malami ne shehi ne ko don ya samu wani biyan bukatar nashi ta Allah ya ce mata'un qalilun duk abin da ka samu ta wannan hanyar jin daɗi ne ɗan kaɗan walahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi na jiran mutum mun san mai haƙƙin halarta abu ko haramta abu shine Allah ko kuma manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tambaya a nan ta wannan shin tambaya ta 42 kenan uku halli ahadin haqqun haqqut tahlil harim tahrim ghayrullah shin akwai wani mutum bayan Allah da yake da haƙƙin halatta abu ko haramta abu fi i'tiqadi shuyukh shi'a a mahangan aƙida da fahimta irin na shi'a ba ma fahimta ba a aƙida irin ta shi'a ina fata an gane akwai wani wanda zai buga kirji ya fito ce na halatta kaza wani yana da right yana da power yana da ƙarfi da zai halatta kaza shi ma ya ce kuma ya haramta kaza bayan Allah akwai amma muna son amsan a ta harshen waye malaman shi'a jawab amsan shine na'am akwai eh bayan Allah akwai akwai wanda yake da wannan ƙarfin da right su waye fastarau ala abi ja'far sun kirkiro suka dalili ko ƙarya suka manna wa abu ja'far rahimahullah waye abu ja'far shine muhammad bin ali limamin su na biyar shine abu wai annahu kala wai ce wa hashahu kuma aka dau bai faɗa ba har ga Allah suka ce dalilin da ya sa suka ce akwai waɗanda suke da wannan ƙarfin na halattawa ko na haramta bayan Allah su ne limaman su dama ai ba za su wuce nan ba ai suka ce li'annal a'immata minna domin limaman da suka fito daga cikinmu limaman mu nan da kuke ganin su mufawwadun ilaihim Allah already ya miƙa musu ya miƙa musu fawa ya miƙa musu fawa da ƙarfi ina fata an gane ko duk su yanke abin da suka yanke kawai ina fata an gane kamar mu a nan mu ce maka wani e eh, a nan dai kai ne a matsayinka a cikinmu mu mika maka ragamar duk abin da ka ga dama ka yanke a nan cikin gidan kai ne yaya kai ne kaza duk abin da ka yanka ka zartar ya zartu to suna cewa Allah ya miƙa musu ragamar halatta abu ko haramta shi a hannunsu kawai fama a halluhu duk abin da suka buɗi baki suka ce halal ne to fa huwa halalu yasa suka halatta mutu'a ina fata an gane wa ma haramuhu abinda kuma suka buɗi baki suka ce haram ne to fahuwa haramun haramun inne kuma haka yike har da Allah din kemi Allah ya miƙa musu menene ya fawwala musu ya miƙa musu ragamar wannan ƙarfin da wannan ikon in kana so ka tabbatar da wannan maganan ka je basairu daraja akwai littafinsu da suka wallafa na shi'a mai suna basairu daraja mujalladi na nawa ka duba shafi na ɗari biyu da talatin da takwas babu da a ƙarƙashin babi mai taken babun fi anna ma fuwita ila rasulillahi duk abinda babin da yake nuna ce duk abinda aka fawwala wa annabi aka sake wa annabi shi sallallahu alaihi wasallam wa alihi ga da alayensa to faqad fuwida ila al-a'imma duk abin da aka fawwala wa annabi to an fawwala ma waɗannan limaman nasu ka ƙara duba al-ikhtisas wani littafi kuma na shi'a da aka wallafa mai suna al-ikhtisas shafi na ɗari 330 innahum alaihimus salam muhaddathun muhaddathun da muhaddithun da ismul fa'il wato su ana musu magana ana musu wahayi in kaga ya ce za halal ne to ka tabbata an faɗa mai ɗazu ne ko jiya da daddare an masa wahayi ne muhaddathun ka duba biharul anwar faslun fi bayani tafwid wa ma'anihi bayanin sake wa mutum ragaman abu da ma'anan shi to Allah ya sake musu wannan ragamar kawai ina fata an gane ko Allah rufa mana asiri waftarau ala riba waye muhammadu Riba? aliyu binu musa aliyu binu musa aliyu binu musa ne na takwas shi ma sun kirkiro dalili suka danganta shi a gare shi wa hashahu kuma har abada bai taba faɗa ba kuma ya fi ƙarfin ya faɗi irin wannan magana wai annasu abidun lana fi ta'ati duk mutane bayin limaman ne dole su masu da'a duk wani mutum duk mutane bayi ne bayi ne na waɗannan limaman goma sha biyu bawa kuma duk abin da ubangijinsa ya faɗa masa dole dole ya kar ya ja da shi ina fata an gane ka dole su bi yanzu kana da iko don idan Allah da Allah da yake giya haram ne kai challenge Allah to haka su ma in suka ce maka kaza halal ne ko haram ne kada yi kuskura kai challenging nasu domin kai bawa ne a gare su wannan maganan ku duba footnote na al'amali al'amali safi na 253 al-majlisu 30 lil mufid ku duba biharul anwar باب نفي الغلو في النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليه بس كذوبة من الله سبحانه وتعالى القاسمة داون إلى الرد قال تعالى الله يكي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأن mutanen من riƙe أحبارهم لما yahudawa يهودا riƙe لما na abun eh, na wuraren bautansu kiristoci kuma sun rike ruhubanahum sun rike fastocinsu fada-fadansu suna rike su tamkar arbaban ababen bauta min lahi koma bayan Allah haka nan mawal masihab na maryam Allah ce haka nan ma masihu isa dan maryam su ma sun rike shi a matsayin abun bauta alhalin wa ma umiru ba a umurci mutane yahudawa da kafiran nan da kiristoci ba umurce su da bauta ma wani ba illa liya abudu ilahan wahidan ko sai dai don su bauta wa abin bauta ɗaya la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah ya fi ƙarfi ya wuce inda ake wato hada shi da wani ya wuce ba su yanzu ba su haɗa Allah da wani ba limamansu ba su kwatanta su da Allah ba wajen halatta abu da haramtawa sun hada sun hada wa Allah ya sake cewa qalu wa hum fiha yahtasimun zaka ji lokacin da suka shiga wuta suna cikin wutan zaka ji suna kusuma yayin da mabiyan da waɗanda aka bi ɗin da ake bi ɗin yayin da aka zuba su a wuta kowa ya fara ɗanɗanan azaba sai ka ji suna blaming juna suna zargin juna suna tsinewa juna suna la'antan juna ƙalu sai ka ji sun ce wahum fiha a yayin da suke cikin wutan jahannaman yahtasimun sai ka ji suna husuma da juna me suke cewa ce tallahi in kunna lafi dalalin mubin wallahi wallahi mun kasance cikin fata mabayyaniya a duniyar mu dinnan a rayuwar mu ta duniya haka su mabiyan suke gama manya manyan a wuta ce ce oga ranka daɗe ko kuma wani shehunan su kenan su kira su wallahi wallahi mun yi asarar rayuwa ma a iznu sawikum bi rabbil alamin a yayin da muka daidaita ku da Allah mu mahalicci wa ma adallana illa almujrimun ba wanda suka badda mu suka kawo mu wannan azabar yau sai ku dinnan mujrimai azzalimai ɓatattu masu laifi famala na min shafi'in shi ba wanda za su cece mu a yau wala sadiqin hamid sannan babu wani aboki ma masoyin da ma zai zo ya ce zai tsaya maka falau anna lana karratan ina ma da Allah ya sake mai da mu duniyan nan for the second round sanakuna minal mu'minin mu kasance masu tsantsan imani da Allah masu kafurce muku mu share kuma rike Allah dai mun ga rike kun bai mana komai yau ba ina ma ina ma Allah mai da mu duniyan nan mu yi imanin mu da Allah mu rike Allah inna fi zalika la ayatan to Allah yake to wannan fa ya zamanto wa mutane aya tun yanzu tun yanzu wanda fa suka rike wani Allah ga abin da suke faɗa to tun baka mutum ba ya zamanto maka aya ka rike Allah wa ma kana aktharuhum mu'min ko da ta Allah ce yawan mutane ma ba sa imani yanzu ni zai ce wannan ma duk tatsuniya ne yanzu idan suka zo ma aka fassara musu wannan ayan sai a juya mata ma'anan a ce a kawai ina fata an gane ko a ce maka tana magana da abubakar da umar ne kawai ko usman kawai haka za ka tara matsalan kenan tunda Allah ya ce summun bukumun umyun idan Allah ya ce mutum ya makaho ne kurma ne bebe ne ga ayoyin Allah duk yadda ka karanta masa su a kurma yake baijinsu duk yadda ka nuna mai fassaran ka bashi littafin sai a ce wannan bugun 'yan wahabiya ne makance masa zai yi idan kuma kake ya karanta ɗin ma daidai ne mafiya yawancin mabiyansu ko alifin ba'un ba sa karanta to idan kake zowa ne zo zan ba ka littafi ka karanta ka ga hatsarin abin da kake kai bukumun nema karatun ma bai ma iya shi ba in kake je ka ji kafe sun munne. kurma ne an hana shi duk wata magana yadda suke musu Kar ka ji maganan kowa in ba na limamin nan ba ka tafi ma in an zo kai wannan ku ajiye shi can da an ji kala abubakar radiyallahu kai kai kai kai cikin wannan radiyallahu anhu abubakar ne to ya hana shi jin komai to bukumun yake fahum la yarji'un har abada ba sa dawa zuwa gaskiya idan Allah yana so ya gama da mutum kenan har abada in ji Allah fahum la yarji'un ba sa dawa kan gaskiya sai wanda Allah ya nufe shi da shari'a yanzu kana samun cikin su manya-manyan shehunai ne kaga sun fito su yi condemning abin da ake kai sun da hanya waɗansu mabiyan in sun shiga haka ga Allah wanda ya shirya ya shirye shi kaga ya da hanya haka za ka tara ina fata an gane ko suratul shu'ara ka je ka duba wannan wa qala abu abdullahi rahimahullah abu abdullahi shi ne yanzu ja'afar ko yawa shi ya ce amma wallahi ya ce wallahi na rantse muku da Allah ma da auhum ila ibadati anfusihim ba su taɓa kiransu zuwa ga bauta musu da kansu ba walau da auhun ma a ajabu da sun kira su ma ba za su amsa musu ba walakin ahallu lahum haraman wa haramu alaihim halalan wato bauta wa shehunai da ake yi yanda abun yake kasancewa bauta ba wai za su kira ka darik ba ne wani e eh, ka ganni nan e ni ne madadin Allah zo ka rika mun sujada kawai ba ta haka suke bullo wa mutane ba ina fata an gane ko a'a za su zo su ce kawai na halatta muku kaza ku yi na haramta muku kaza ku bari to yi musu ɗa'a a wannan point din shine ka bauta musu ai shine adiyu bin hatim sahabin nan mai albarka mai daraja kafin ya musulunta baya musulunta da ya ji annabi sallallahu ya fassara ayan nan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى أما يشركون rasu يا رسول الله muke مكيفا cikin waɗannan mutanen kafin mu musulunta ba wai suna umurtan mu mu zo mu musu sujada ba ne fa yanda ake wa Allah annabi ya ce ah da yake suna bauta ma yace yahuda suna bauta manyan fada-fadansu kiristoci ma suna bauta manya-manyan fadansu sai da annabi ya fassara da ce suna bauta musu sun rike su tamkar Allah sai ce ya rasulullahi fa a lokacin da muke wannan aqida ba wai muna zuwa mu musu sujada bane kai ah annabi ce ba fa halatta muku haram ku haram ku halatta haram sai a suna wannan ba sa haramta muku halal kusa suna wannan kam su ce fa zalika ibadatukum iyyahum ai wannan shine kun bauta musu din ai wanda yake da right yayi wannan shine Allah su sun muku kun bi su so kun bauta musu a wannan point din ai ba sa kiran mutane direct ina fata an gane ba an kai wani zamanin da in ka je can tsakanin shehunan da murujansu idan mutum yana alwala kai sai ya zo ya bige buce kai ka bari ni na dauke mu duba wanda na rafin nan fa na wanda za su haye maliyan nan yace ni in ka bira ce Allah ni ka kira ni to a wannan point in ana cikin hatsari da menene ce shi ne zai kira Allah shi kuma wance ya kira shi me aka yi anan bai rike shi me ba bai rike shi Allah ba ba rike shi ina fata an gane to point din kenan mutum ya bi mutum blindly a makance na farko malami in yi karatu kar yi tambaya in ya faɗa ma abu ka girgiza kai ka ci ka na'am na'am ka Allahu akbar ka tafi kar kai tambaya in kai tambaya rashin kunya ne in kai tambaya rashin tarbiya ne in kai tambaya kaza kaza wani addini kuma za a yi shi a gama karatu a gama jin bayani a ce ba tambaya babu shi a ce kawo hujja ka tada faɗa ko Allah ma ya ce ma Yahudawa da suka ce lam yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko Allah ma da Yahudawa da Kiristoci suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda yake ba Yahude Kiristoci suka ce a sai wanda yake Kirista Allah ce wannan buri ne kawai qul hatu burhanakum su kawo jami'u abin nan hujjojinsu na cewa su kaɗai aka halicci aljanna din su in suna da gaskiya su kawo hujja ta yi magana Allah ya nemi hujja amma in wani kai karka nema shi sai ɗalibi ne shehi ne shi ma'asumi ne a wajen su ma'asumi a wajen su ma'asumi ne kuma kaga suna a yi tambaya a fahimta a yi tambaya a yi bayani inda ba malam bai sani ba ce ku a'alam ka yi tambaya a gaba shi kenan yawwa kamar tambayoyi bakwai ya ce hudu ban sani ba uku na sani ita nan ka je can ka nema a gaba to amma nan a ce sam kawai sam kawai yanzu misali a coci kiristoci ba ka za su sunkuya fada ya dafa kansu ya ce a tashi an yafe masa wannan ya zo ya sunkuya a shi yana da haƙƙin ya yafe zunubi yana da haƙƙi ka je ka sha giya ka yi liwaɗi ka yi ta'asa ka zo kawai ka kunta a nan kawai in ce na dafa kanka cikin minti ɗaya saboda layin yana da yawa da na yi haka in ce tashi kawai a ce na an yafe kawai mun je fasto ya yafe ko ba a haka muna gani a tv waye yake da haƙƙin yafewa Allah ya aka saba amma ni na yafe ko annabi da yake da rai ma Allah maɗaukacin sarki ce walau annahum irja'uka fastaghfarta lahum wastaghfara lahum rasul ko fastaghfaru li menene wala annahum in ja'uka fastaghfaru Allah wastaghfara lahum rasul idhan lawajadu Allah tawwaban rahima me istaghfara neman annabi yana nema musu gafara ne ba shi kike na yafe musu ba ba shi ke cewa na yafe muku kuje ba a'a yakan nema musu gafara shi sa mutum idan suka zo su ya rasulullah ka nema mun gafara da ɗaga hannu ya yi addu'a ce ya Allah ighfir lahu warham Allah kuma ya amsa amma ba annabi bane yake da lafiya ce na nema na gafarta sifa ce ta Allah sifa ce ta Allah to haka za ka tarar da irin waɗannan abubuwan da ka ɗauki wani abu wanda yake na Allah ne ka ba wa ɗan adam a take ko da abun ɗari ne ka tabbatar wa Allah da casa'in da tara ya kawai cikon ɗari sai ka liƙa ma wani ka da shi Allah kamai da shi karkace ɗaya ne kawai na bashi Allah casa'in da tara ta zamanto wannan ya zamanto Allah kaɗai? ne wannan ya zamanto Allah ka ina fata an gane ko to haka mu mu a nan ba a yi yayi na sufiyar da za a ce an baka aljanna ma ba an baka aljanna an baka cibiyar aljanna wanda ya gani tamkar ya ga abin nan wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga abin nan ma an gafarta masa duk ba ma jin waɗannan ba ma gani don girma Allah ku je ku rika jin kisoshi lokacin maulidi in ana wa'azi ka ji kisoshi na ban mamaki ka ji abubuwa na ban mamaki Ya fata an gani haka za ka tabi Allah ban ya rufa mana asiri shi ya sa manzon Allah sallallahu lokacin da ya samu misunderstanding da iyalansa akan ya je ya ya yi menene ya je ɗakin umu salma ne ko sauda ne ko namar manta kistar suka toyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zuma ya je ya sha yace inda ya zuma ne na haramta wa na zuma ya ce Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma hallallahu alaika tabtabi marzata azwajika ta ya za idan neman yardan iyalanka ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka ina fata an gane wannan shi ne Allah wani ya rufa mana asiri manzon Allah sallar shi Abu ya yace amma yanda al'amarin yake wallahi ma da'awhum ila ibadati anfusihim shehunan nan na shi'a fa ba su kira shi'a su bauta musu ba walau da'awhum ko ma da sun kira su ma ma ajabuhum ba za su amsa musu ba walakin ta inda suka bullo musu ahallu lahum haraman sun halatta musu haram ne wa harramu alaihim halalan suka haramta musu halal eh, fa abaduhum min haythu la yash'urun sai suka bauta musu ta inda ba sa sanin ashe sun ma bauta musu shi sa aqida is very sensitive sai mutum yayi hankali da aqida kana abu dan karami sai kaga ka tashi a lahira sai kaga wani babban abu ma ka baro a kanka yanzu misali wanda yake wallahi eh, ya rantse da wani abu ba Allah ba faqad ashraka Allah rufa mana ku duba wancan magana a footnote na nawa usulul kafi kitabu fadlil ilmi mu je tambaya ta 44 ayyuhuma yuqaddamu fi i'tiqadi shuyukh shi'a a aqidan shehunan shi'a idan ka zo yin ɗa'a da biyayya tsakanin aka ajiye Allah haka da sayyidina Ali idan aka ajiye Allah wa iyazu billah aka aka sayyidina Ali cikin suwa za ka fara gabatarwa wajen yi wa ɗa'a da biyayya da ladabi da bin magana ina fata a a aƙidansu yanzu Eh, ai duk amsan da za mu faɗa bisa harcin su ne shine tambayan take ci ayyuhuma kaddam ga Allah ga saidina Ali sai aka nemi ɗa'a, wa ya dace ka fara yi ma ɗa'a da biyayya da ladabi kafin maka ɗayan ya zo a na biyu ayyuhuma kaddamu wane ne ya dace a gabatar tsakanin biyun nan fi i'tiqadi shuyukh shi'a a bisa shi'a shin ta'atullahi ta'ala ne da'a wa Allah ya dace ka gabatar aw ta'atu aliyin radiyallahu anhu ko yi ali da'a wani ne ya dace ya zo daya na farko jawab a wajensu shine da'atu aliyin ka fara yi masayidina ali da'a na'uzu billahi min hadhihi al-aqida kun ga malamin shi mai ce Allah tsare mu ya kare mu daga wannan aqida ina jin kafin a haifi sayyidina Ali wata kila to ba mu san kuma dawa a wa ko da yake an ce yana tuntuni ma tun annabi Adama ya san da shi ko to na eh to to kafin annabi Adam ina fata an gane haka za ka yi kuma baka isa ka tambayi wannan din ba in kai tambaya za a dunkul a fidda a ce wannan ma ana suspectin nashi ba mabiyi ba na fata a yi magana ta ce akarama kalla Allahu akbar akarama kalla kawai ina fata an gani ko da mu na da in ka zo karatun zaure da idan ka zauna a haka a haka ka ake zaune ana kal akrama kalla. ladabi ne mai kyau in ya ja ya kuskure ka ji al akrama kalla, akrama kallah akrama wai ana nusantar da shi ya yi kuskure ka ji akrama kallah akrama kallah ba za a ci akrama kalla? a akwai dan ero ba a akrama kalla. aka in ya fahimci akrama kallah din nan me yake nufi a gyara in bai gane ba shikenan <laughs> akrama kalla, akrama kalla, wai akwai fa gyara amma ba za a iya fitowa ba da makamantarsu girmama malami da lenin annabi ya kawo hadisai mai yawa na girmama malamin addini da daraja shi da koma da komai amma ba har a wuce inda Allah ya ajiye shi har a wuce inda Allah ya ajiye shi ina fata an gane ku? kuma yayi kuskure ba a haɗu aka faɗa mai ba a taimaka mai ba wa ta'awanu Allah yake alal birri wa taqwa ku taimake shi ne shi ba yana kokarin gyara muku ba kullun zaman shi why not shi in ya ba za a gyara mai ba sai an koma je ai kaza ai kaza ai ba ai adalci kullun shi zai tara ce gashi gashi gashi yana nuna hanya mai kyau amma shi in yayi abu ne sai dai ka ji ayyano ustazan lamarin lahi lazi ina haba ina ai dan kwaba ne mutum yana kokari ya aje kullum kullum ya yi bincike wani alheri ya gudu ya so a taru a faɗa ga kaza ka kaza amma shi da ya tuntube kuma sai a ƙigaya mai sai aje ana ta surutu na fata an gane shi ne matsala ko kuma gashi gashi ba za a tambaye shi ba gashi gashi kullum ana tare da shi amma ba za a tambaye shi karkar na mun ji kaza da kaza kaza sai ka ji bayani amma ya a'a na fata an gane a hatta mu nan in eh, aka bar wadancan wancan sun ce ka kasance gaban su kaman gawa sai yanda ake wanke gawa sai yanda aka juya ta ka kasance gaban su kaman gawa amma muna faɗa mu a tsakaninmu mu mu a tsakaninmu ina fata an gane Allah ban ya sa mu dace sai fa'abaduhum min haythu la yash'urun na'udhu bi okay mun yi wannan ko wai me hujjan su nace biyayya da da'a ga sayyidina Ali za ka fara gabatarwa kafin na Allah iftarau ku duba suka kirkiro wani irin hujja wai bi annallaha subhanahu qala wai Allah maɗaukacin sarki ya ce man arafa haƙƙa aliyin duk mutumin da ya san darajan aliyu ya girmama aliyu ya masa ɗa'a zaka wa wannan ya tsarkaka wa kuma ya tsarkaka kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ce tuba lakum ko ko kuma yace kad aflaha man zakkaha hallaka ila an fa hallaka ila an wa ahadiyaka to Allah ya ce duk wanda ya san darajar sayyidina Ali da matsayinsa da martabansa ya masa biyayya ya ba shi girman shi to wannan bawan ya tsarkaka a wajen Allah ya tsaftaka. wa man ankara haqqahu wanda yayi musun haƙƙin sayyidina Ali ya rije ne haƙƙin shi na shi ne first khalifa na shi ne khalifa kai tsaye daga manzon Allah babu waɗansu da suka gabace shi ne haƙƙin da ake ci an kwace masa kullum ina fata an gane ko wa man ankara haqqahu wanda ya musu haƙƙin sayyidina Ali da matsayin sa na cewa shi ne khalifa kai tsaye bayan manzon Allah to kafara ma kafara wannan ya kafirta wa khaba ya taɓe gobe kiyama ya yi asara ya taɓe kuma ya ma kafirta amma idan ka san haƙƙin shi ka yadda da haƙƙin shi a khalifa babu waɗansu wai abubakar ne ko umar ko usman shine to kai ka tsarkaka ka zama to tsarkakakke dan aljanna a wajen Allah wai ne Allah ya ce in ji su fa Allah ma fa su bace ba fa aksamtu wai sai Allah ce na rantse bi izzati da izzata da darajata ni Allah an udkhila aljannata man ata'ahu ni Allah na rantse da girmana da darajata da izzata duk wanda ya masa da'a da biyayya zan shigar da shi aljanna wa in afani ko da ni Allah ya bujire mun ya saba mun inda yayi masa yidina ali shi kenan ya zama dan aljanna wa aqsamtu bi izzati kun sai Allah ya sake cewa kuma na rantse da izza ta da daraja ta da zati na da girma na an udkhilan nara zan shigar da zan shigar da wuta man asahu duk wanda ya saba masa yidina ali ya daina masa biyayya ya ki masa biyayya zan sanya shi a wuta wa in ata'a ne ko da ya mun biyayya ni Allah to sai ya je wuta to anan me yake nuna kenan ka fara masa ɗa'a kafin Allah ina fata an gane ko abin da yake nuna kenan da fata Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan aƙida. Ka nuna mana gaskiya gaskiya ce duk inda muke ba mu ikon bin sai nuna mana ƙarya ƙarya ne ka ba mu ikon ne santa a nan za mu dakata ba tare da tsawaitawa ba da izinin Allah inda yau ana aka amin ya rabbal alamin za mu tashi a karatu na gaba darajan kasan kabari darajan kasan menene in ka ɗebo kasan kabarin gina Hussein Hussein kawai za ka ga fa'ida da amfani da za ka rika samu eh. mutlaqan eh in kana da in kana wani ciwon da bai warka in ka ɗebo kasan ka bari ka dan barbada a ruwa ka ka daga ina fata duk zamu ji insha Allah Allah ubangi ya mana muwafaka da mana albarka صل اللهم وسلم وبارك على نبينا wa محمد وعلى اله وصحبه